Marcel Fatima mai shekaru 79 wace ƙwararriyar likita ce a fannin karɓar haihuwa ita ce take kula da wani wurin koyar da ƙirƙire-ƙirƙire na sake-sake da kuma rini ga 'ya'ya mata da ba samu sa'a shiga makarantar boko ba inda tun shekarar 1990 take wannan sana'ar a zaune take a gaban wani benci tana lissafi abubuwan da suka gabata duka da tsawon shekarunta a duniya tana da fara'a a fuskarta Marcel fatima dai ta kware a cikin wannan aiki na yin rini kuma tana son koyarwa da kuma sakawa 'yan mata ra'ayi su ƙaunaci wannan sana'a ta rini. Da farko dai duka matan da muke koyawa wannan sana'a ta sake-sake sun shanye baya saboda suna tunanin aiki ne na maza kaɗai. Amma daga baya sun gane muna samun mata wajen goma sha biyar da muke horarwa daga baya sai su tafi domin cin gashin kansu. Kuma sun gani a wajen taron Fesfako Bamako a Burkina Faso inda mata ne suke sake-sake kuma suke wa maza kwalliya. Marcel Fatima ta ce ba samun ciniki sosai kuma abokanin cinikayyar su waɗanda mafi yawa 'yan ƙasashen waje ne masu zawa yawon buɗe ido sun daina zuwa saboda rashin tsaro da kuma saɓanin ra'ayi. Yanzu akwai da yawan irin waɗannan abubuwa da muke sakawa, ballantana ma waɗanda suke kwaikwayon abin. Yanzu duka abubuwan da suka shafi gargajiya ba a faye ba su armashi ba saboda ba su da tsada. Sake-saken da muke yi yanzu dai duka kayan cana ya mai su mafi yawa masu sayan mu 'yan kasashen waje ne masu zowa yawon bude ido marcel fatima koyaushe a shirye take domin ganin cewa ta bude wata katafariyar makaranta da za ta rinka horar da matasa a cikin wannan aiki na kirkire-kirkiren sake-sake da kuma rini